Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai mai da hankali ne kan karancin tsabar kuɗi a hannun 'yan Najeriya sakamakon wa'adin daina amfani da wasu takardun kuɗin ƙasar Naira da babban bankin ƙasar ya sauya wa fasali. Lamarin da ya sa wasu yankunan kan iyakokin ƙasar suka fara amfani da takardun kuɗi na sefa. To madalla, kamar dai yadda aka ji a shimfiɗar wannan shiri a Najeriya an shiga wani yanayi sakamakon sauya fasalin wasu takardun kuɗin ƙasar Naira duk da cewa babban bankin kasar cbn ya tsawaita wa'adin karban tsoffin kuɗin har zuwa ranar goma ga watan fabrairu bayan da ya sha matsin lamba to sai dai lamarin sai ƙara ta'azzara ya yi yanzu haka wasu yankunan najeriya da suka yi iyaka da jamhuriyar nijar da kamaru da benin sun ƙarfafa amfani da takardun kuɗin sefa saboda karancin naira, mazauna waɗannan yankuna irin su sokoto da zamfara da lagos da kwara da adamawa da taraba da cross river da dai sauransu suka ce suna hada-hada da kuɗin sefa ne saboda rashin tabbas da nairar ya shiga. Wazirin Hausawa da ke karamar hukumar Isa ta jihar Sokoto a Najeriya da ya iyaka da jamhuriyar Nijar ya bayyana dalilin da ya sa suka rungumi takardun kuɗin na sefa. Abin da ka faruwa shine yanzu mutane suna amfani da sefa. To amma wurin firashi, firashin transfer daban, farashin kashi daban. Wato ma'ana yanzu in kana da naira ita da aka bukata misali in za a sayan ma da ita kan ɗari tara za a sayan ma amma in transfer za ka yi za a sayan ma akan 1150 saboda haka za a sai sefa din amma za a saye ta da bambanci eh, sannan kuɗi na zahiri su kuma farashin su daban haka an ka kasance gaskiya kuma mutane da dama saboda ta sauƙi ga samuwa bisa ga ganiyar saboda matsalar da muka fuskanta yanzu ba mu da banki bayan ba banki ba mu da access da wani abu saboda matsalar tsaro ba hanyar da ka biyuwa gabas da yamma kudu da arewa gaba ɗaya ko ina yan ta'adda sun tara hanya saboda haka zirga-zirga da hada-hada ta kuɗi da sauransu komi ya karanta. To mana in na fahimce ka dai mutane sun koma amfani da sefar ne domin su ɗan sama kan sa'ida ah, ta rayuwa. Haka ne, tunda yanzu misali a ce gudan lokacin gaba ɗaya yanzu in kai ya wuce lokacin government din nan gaba ɗaya babu inda za ka samu dubu ishirin ko ni ya riga ya tsaya saboda haka kuɗin Nijar zan dole yanzu sai an yi amfani da su ka ba da abin da a hannunka na ko abinci a ka a baka sefa din ko kuma idan kana da bisa ko wani abu haka dai za ku dai musaya To amma farashin kaya bai faɗi ba ko sakamakon yadda su 'yan Nijar ba su yadda da yadda take da tsada idan an je saya ba suna kayan da ita a nan? suna kayawa wato farashin abincin ya ya sauka amma damuwar da a ciki gaba ɗaya shine ga dama ga damuwa abinci ya sauka amma mutane ba su da asalin abin da za su amfani da shi su sai abinci inda ya kai da abincin ma yanzu ana wani exchanging a ba da nau'in wani abinci a aishi wani Wani bincike ya nuna cewar 'yan kasuwa da manoma na sayar da kayayyakinsu da kuɗin sefa ne, saboda fargabar watakila su gaza samun sabbin kuɗin naira. Malam Yahuza na gidan kunni a ƙaramar hukumar gada ta jihar Sokoto ya ce duk da cewa amfani da sefa ya kawo ɗan sa'ida, amma ba mai yawa ba ne. Eh lalle ana amfani da ita Malam Faruk. Ta wace hanya kenan? To ta sayayya haka ta sayayya kayan abinci da sauran abubuwan da ake amfani da naira. To eh. amma akwai bayanai da suka bayyana cewar um, su 'yan Nijar idan suka zo za su kayar da ita saboda ba su sun 'yan Najeriya suna amfani da ita kamar da yawa. Eh gaskiya haka ne don yin zuwa kan ma idan suka zo sayan kayan suna ba da ita kan naira dari uku da hamsin naira dari takwas. To amma wannan kamar bai zama na kasu ga su 'yan Najeriya ba? A to gaskiya zan na kasu gaskiya tunda kaga idan za ka je canji yanzu su a Nijar za su baka ita akan naira dubu da naira ɗari ɗaya da naira hamsin. Amma idan suka zo nan za su dan saya kaya za su bace ta akan naira ɗari takwas ɗari bakwai da hamsin. To lura da wannan matsaloli da ake fama da su na karancin naira kamar za a iya cewa amfani da sefar ya ɗan kawo sa'ida kaɗan? Ana iya cewa haka amma sa'ida ba ta da yawa tunda dai abun mun ba saba da shi ba tun da zuwa yanzu kaga akwai wanda ma bai san a kalan naira dala din ba wanda bai iya bambanta jika ɗaya din da biyu da ma biyar da goma yan. To sai dai mahukunta a waɗannan yankuna na kan iyaka na kiran al'ummominsu da lallai su yi taka tsantsan kan hada-hada da sefa. Injiniya Aliyu Salihu Ilela, shugaban ƙaramar hukumar Ilela, na daga cikin masu wannan jan hankali. To, kiran zan yi ai duk bai mutum ya san da cewa ha baya da wata baya da wasu kuɗi ba ne ba nan in ne nan mu. To haka don hannun hanyar da ya kamata mu bi mu amfani ko mu sa value da kuɗin mu haka ba wai biye mu sauran mutane mu ta waɗin manzanni ko kuma na na naira bayan ba mu da wasu kuɗi ba naira. A wasu yankunan iyaka da Kamaru, hatta gidajen mai da motocin sufuri da ke hada-hada tsakanin ƙasashen biyu sun rungumi kuɗin na sefa. lamarin da aliyu ahmed goje mazaunin garin mubi da ke jihar adamawa ya ce tuni sefa ta jamhuriyar kamaru ya maye gurbin naira a wurinsu maganan siya da siyarwa a mubi akan canji wallahi tallahi abun kam sai allah kawai amma da allah ya ba mu sa'a allah ya sa muna boda abun ya zo mana da sauki saukin da allah ya kawo mana mutanen kamaru dinnan in su zo sayan kaya a mubi suna kawon sefa a karbi sefa duk abin da ka sani yanzu ake sayarwa a mubi ya koma sefa dan kasuwa dan uwanka dan dan mubi zai sai kaya dan uwansa da sefa kai mutumin mutumin gari zaka je kasuwa ka sai sefa ka zo ka sayar ni da idona na ga mutum ya zo ya sayi kuwa da alayyaho da tattasai da komai kayan miya yake sefa ne a gurinsa mutumin suka buga ya bashi mutumin din ya ce mishi to rana kaza ka yi haƙuri da yamma ka zo ka karbi canjin ka zan tara maka canjin ka kuma da sefa ya zo ashe dai farashin sefa ya faɗi in dai sefa kana rike da kuɗin ka hannu cash ka je canji ma in akwai canji ma naira ɗari takwas ne ake canjawa idan kuma ka je transfer za ka yi ma mutum kuma naira ya kama naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da naira talatin To koyaya al'ummar mubi ke samun takardun kuɗin na sefa wanda suke amfani da shi? a yanzu dai sun shigar da kaya ba sa karɓan abincin da suke kawo da ta suna kawowa kamar gida riɗi shinkafa sabulu suke kawowa yanzu kuma sun bar karɓan wannan kayaki yanzu in sun kai kayansu za su dawo sai zai su ɗauko kuɗin kash su kawo sefa tana wadata a nan mubi don wadatan sefa ma ya dawo dan mubi ma yanzu ba za ka samu naira a jikin mutum ba amma za ka samu sefa a gurin shi za ka je cikin shago cikin anguwa ka je ka sayi kaya da sefa goje ce rashin isassun naira a yankinsu duk da matakan da babban bankin najeriya ke cewa yana ɗauka ya sa suka rungumi sefa in ka je wurin atm mashin da kake gani yau ya kai kwana biyar a mubi ba kuɗi a ATM mashin ba a sakawa ba ka san ina ake kai kuɗin ba sai a ce ana kawo kuɗi ba za ka gan shi ba duk shagon da za ka je babu kuɗi magana naira kan babu. To ko baya ga amfani da kuɗin ƙasashen ƙetare Sardauna Ahmadu ɗan Galadima da ke mubi ya ce a yankunan karkara ana kuma amfani da tsarin ba ni gishiri in baka manda sakamakon rashin isassun kuɗi a hannun al'umma. Masala da yake faruwa na matsalan naira ya kai talakan mobi inda har yanzu idan muka ɗauki kaman kirya jilvu mukta ba su da naira ba su da dala ba su da saifa in suka kai nika sai su ɗibi hasi su bawa mai nika ko kwano ɗaya wani in yana dewa kwano biyu sai ya nika musu shi kuma yana tara hasi wata rana a rana yana samun buhu uku buhu biyu buhu biyar wata rana in ranar kamar ganan kasuwa ya ringa shigan kamaru da masaransa su bashi saifa ya shigo da shi in ya shigo da saifa kuma kaga yana zuwa gidan mai za a bashi abin da yake so kawai sai ya juya ba tare da ya shiga kasuwa ba saifa ya kai naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya wani da ɗari ɗaya da hamsin yana karɓa a kan naira ɗari takwas da hamsin ɗari bakwai yanzu saifa a hali da yake ciki yanzu saifa ta faɗi kayan abinci ya ragu sosai a da lokacin da naira yana nan available lallai akwai ɗan sadan abinci amma yanzu kaga kamar kwanon masara ana samun su akan naira ɗari uku yanzu da hamsin wani gu ana samun ɗari uku so yanzu kamar wasu kasuwan kauye ana samun buhun masara dubu goma sha shida wani fili sha biyar amma sai kana da kashi To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayensu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman wakilanmu Faruk Muhammad Yabo da Ahmad Alhassan, sai kuma Hassan Alhassan Suleja. Ni Ahmad Abba ke muku fatan alheri, a huta lafiya.